This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mitoci ashirin da biyar daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Bello Habib na Galadanci muke fatan kun wuni lafiya kuma muka dawo muku a wannan yammaci ta lasariya. Amma kafin mu yi nisa bari mu je daga bakin Bello. Prime Minister Birtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba ta samun irin eh, tallafi da take bukata saboda abin da ya faru a can Nepal. Kuma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a ƙasar Burundi. To haka yake bayan wannan kuma a fataskum za mu ji cewa an samu wani dan bindiga da ya kai harin kunar bakin wake ya kuma bude wuta abin da ya faru da mai shi dan kunar bakin wake ya zo kuma jikin shi da bom sannan kuma da bindiga hani tun daga gate farko fara harbi yana harbi da farkon nan ko sai mutanen gate kowa sai wasiya To su kuma kabilar sayawa da ta Fulani sun gaji da fafatawa har suna cewa. Da ana jin waiwai ne muna zaman lafiya. Mun kai wani wuri wanda mu nuna wa duniya cewa mu al'umman sayawa da fulani muna zama lafiya To haka zalika kuma za mu ji yadda Nijar suke gabatar da agaji ranar agaji ta duniya wanda wakilinmu daga can ya aiko mana da rahoton akai akwai kuma musulunci tushen rayuwa amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati biyo bayan nasarar jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazan jiya ko Conservative Party a turance wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa alhamis dinnan duk da cewa ta shan ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunan doki mr cameron zai sake rike kujerar firaminista a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru biyar kuma jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazan jiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650 na majalisar ƙasa sakamakon zaben da ya sa shugabannin jam'iyyar adawa sun yi murabus a cikinsa har da ed miliband na jam'iyyar labour wadda ta zo na biyu a wannan zabe da yake magana bayan ziyartar sarauniya elizabeth a fadata na buckingham mr cameron ya dauki alwashin gudanar da shugabanci ga ƙasa daya daula daya kuma alkawarin goyon bayan wani kuduri da zai kyara birtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar kasuwanci da cinikayya na tarayyar turai ana kyautar da nan da shekaru biyu jama'ar birtaniya za su bayyana nasu ra'ayin game da wannan kudari sai dai mamakin da aka yi shine na irin rawar da jam'iyyar scottish ta taka inda ta samu karin adadin kujeru a wannan majalisa jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman wa scotland 'yancin cin gashin kanta ta samu kujeru sama da hamsin ne a majalisar kuma ta yi wa jam'iyyar labour gagarumin kayi lamarin da ya sa scotland ɗin ta zama ko ta zama bata da jam'iyyar adawa mai karfi bugu da ƙari jam'iyyar labour ta gagara taɓa kaban arziki a ingila da wales dan adawa miliband ya ce masu jefa kuri'a sun saka jam'iyyar shi ta labour a cikin damuwa har ma yake cewa dalilin rashin nasara a scotland ya zo ne saboda karuwar kishin ƙasa da ke shiga zukatan jama'ar ta scotland a cikin waɗanda suka murabas ma har da shugaban jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi nick clegg da nigel farage na jam'iyyar ukip da ke adawa da bakin haure To Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta karbi dala Amurka miliyan 22 daga cikin dala miliyan 415 da ta ce tana bukata wajen ayyukan gaggawa na agaji. Biyo bayan girgizar ƙasa mai karfin awo 7.8 da ta auka wa mutanen Nepal. babban jami'in majalisar ɗinkin duniya jami malgodrick ya ce ana buƙatar rubuta ko ana buƙatar rubanya gudunmawar da ake baiwa ƙasar ta nepal don gudanar da ayyukan gaggawa malgodrick ya kara da cewa ma'aikatan agaji na aiki na aiki ba dare ba rana domin ganin an sami wajen fakewa musamman mutanen da suka rasa mahallansu kuma ana buƙatar samar da ƙarin agaji da kayan agaji ɗin don cimma abin da ya kamata a cikin ƙanƙanin lokaci ganin cewa damuna tana karatowa an in an fara samun ruwan sama mai karfi wanda akan fara samu a kowane farkon watan yuni a can nepal lamarin yana jawo ambaliyar dusar kankara da kuma ambaliyar ruwa sama da mutane 7,800 ne suka rasa rayukansu daga girgizar kasar da ta faru ranar 25 ga watan na afrilu a garin na nepal majalisar ɗinkin duniya dai ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 8 ne a wannan bala'i ya aukawa labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula har ma ya zuwa jiya alhamis kenan a babban birnin kasar burundi yayin da babban jami'an kungiyar kasashen afirka ya ce za a fuskanci babban kalubale wajen gudanar da babban zaɓe a watan da ke gaba da ke tafi kenan tun bayan bayyana aniyar shugaba pierre nkurunziza na tsayawa takarar shugaban kasa a karo na uku burundi ta ci gaba da ganin tashe-tashen hankula da zanga-zanga inda wasu masu adawa suka ce suke cewa wannan kudiri da ya saba kundin tsarin mulkin kasar shaidu da kungiyoyin agaji ta kamar na red cross sun bayyana cewa mutane guda uku ne suka rasa rayukansu a wasu adangomomi da aka yi a kusa da birnin bujumbura alhamis dinnan a wani karo ma masu goyon bayan shugaban sun jefawa masu adawa makamin gwamnati har mutane guda biyu suka rasa rayukansu wasu kuma suka samu raunuka a wani hari na daban masu zanga-zanga sun kone wani mutum kwarmus wanda suke zargi dan jam'iyyar da ke mulkin kasar ne a hali yanzu dai akalla mutane guda goma sha uku ne suka rasa rayukansu tun bayan fara zanga-zangar ran 26 ga watan afrilu ran da mr nkurunziza ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara sai dai shugaban ya ɗauki alkawari yana mai cewa idan dai har aka sake zaɓar shi to wannan shine karo na ƙarshe ya kuma ya kira da a kawo ƙarshen waɗannan zanga-zanga yana cewa akwai muhimmancin gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana a yau alhamis hukumar shari'a ta nan amurka ta ce za ta binciki hukumar 'yan sandan birnin baltimore bisa zargin keta yancin adama biyo bayan mutuwar wani bakin mutum a lokacin da yake hannun 'yan sanda jami'an hukumar ta shari'a waɗanda suka yi magana ba tare da izini ba sun gaya wa kafafen yada labarai cewa babban lauyar gwamnati loretta lynch kila ta bayyana matakan da za a ɗauka wajen wannan bincike a yau juma'a lynch dai ta kama bakin aikin ne a makon da ya gabata gabata inda ta nuna alama a lokacin da majalisar ke rantsar da ita cewa za a binciki lamarin baltimore da ya tayar da kayar baya To kun saurari labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu a rahoton da ya aiko mana game da kai hari na kunar bakin wake da aka yi yau a Yobe. a yau da misalin karfe 8 da wasu 'yan mintuna ne dai wani dan bandiga da ake hoton dan kungiyar boko haram ne ya kai hari wata makarantar da ake koyar da harkokin mulki da kasuwanci wanda ake kira college of administrative and business studies da ke garin potoskum a jihar yobe wannan hari dai ya raunta mutane takwas kuma mutuwar shi kansa wanda ya kawo wannan hari shaidun gani da idanu sun shaida a murya amurka cewa dan bandigan ya soma bude wuta ne kan mai uwa da wabi tun daga bakin kofar shiga makarantar har lokacin da ya kutsa cikin makarantar yayin da ya dinga bude wuta kan jama'a sai dai dukkanin mutanen da nan dan bindiga ya harba na nan na cigaba da karban magani ko da ke ma'aikata da ma ɗaliban wannan makaranta sun yi kokarin farma wannan dan bindiga lokacin da yake ci gaba da bude wuta kan mai uwa da wabiya kan waɗannan ma'aikata da ma ɗaliban da ke cikin makarantar sai dai ba su samu nasarar hakan ba yayin da dan bindigan ke kokarin kutsawa cikin jama'a dan kokarin tada wani bam da ke jikinsa wanda kuma Allah bai bashi nasarar hakan ba sai dai bisa bayanai da muke samu daga wannan makaranta na nuni da cewa wannan dan bindigan ne kadai ya halaka kansa da kansa wanda wasu daga cikin waɗannan ɗalibai suka samu raunuka kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makarantar shaida mun ta wayar tarho wanda abin ma Allah ya sada ita zo dai ba mutuwa har yanzu hakan nan abin da ya faru da mai dan kunar bakin wake ya zo kuma jikin shi da bom sannan kuma da bindiga hani tun daga din farko fara harbi yana harbi na farkon nan ko sai mutanen gedin kowa sai wasu ya guje hakan nan ko sai ya shiga cikin makaranta yana ta harbi ya harbi wannan ya harbi wannan ya harbi wannan mutane har suka cire shi ne suka gane shi suna kokarin kama shi ana gayi can gayi can gayi can shi ma na neman wajen inda mutane suke so da ya san jikin shi akwai bom kenan to har mutane suka je suka samu wani exit ba exit ne ma amma dai aka je aka fasa wajen wani katanga ne can bayan makaranta sosai hakan nan maza da mata na tare da cikin dutsa wajen sai tinkaru wajen to da ya je wajen tsakanin wasu motoci guda biyu ko sai bombi sai exploding ko sai tashi a wajen so a wajen ma shi kadai ne ne ya yi attacking ya ya ya ya kone ya ta tsaka wajen. ok shi ya mutu so shi ya mutu kan kwamfam ya mutu har na ga dead body shi ma. amma kuma ba wanda ya mutu a cikin ɗaliban ko ma ah, ba wanda ya mutu a cikin ɗalibai ko ma'aikata sai dai wanda bula ya taba su mutane guda takwas wannan ya ka gudun ta kuma wasu an kuma din su an kai su ko tare ne kasanta guru ne ko azare ko ga abin ya ba eh, su ne haka eh bula wajen mutane takwas kowa bula ya taba shi wannan lokacin da yake harba eh bula ta da yake wannan harba harban bula ne ya taba su misalin karfe takwas kamar da minti goma sha goma hakan nan eh, akwai ɗalibai lokacin a makaranta ba kenan akwai ɗalibai ana full program food program ana yi eh, akwai ɗalibai wanda sosai ma wanda bulletin ya taba ɗaliban ne ko ma'aikata ne ɗalibai ne ba ba ma'aikaci ko ɗaya ɗalibai ne lokacin ɗalibai ne eh, duka mutane takwas ko ka ɗalibai ne ba ma ba ma'aikaci ko ɗaya ni ma ma'aikaci na wani amma ba ma'aikaci ko ɗaya ɗaya daga cikin ma'aikatan makarantar da ke garin fataskum kenan inda wani ɗan bindiga ya kai har yau da safiya ke bayani game da harin da wannan ɗan bindiga ya kai garin fataskum dai yana ɗaya daga cikin garuruwan da waɗannan maharakan kai hare-hare duk da cewa an ɗan ɗauki tsawon lokaci ba a samu irin wannan matsala na hare-hare 'yan bindiga ba haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ta'ala kadirin zaman lafiya muna da kishi na zaman lafiya ka bani hazaƙa har da fasaha don rera waƙar to mun gode haruna sai kuma ƙabilar sayawa da fulani su kuma sun hau teburin sulhu ne domin kuwa sun ce sun gaji da jin abubuwan da ke faruwa na tashe-tashen hankula a tsakanin su wakilin murya amurka abdulwahab muhammad daga bauchi ya ba mu wannan rahoton kada-kada kenan wanda al'ummar fulani da kuma nasayawa a wajen taron zaman lafiya a tsakanin kabilun guda biyu da suka kwashe tsawon dogon lokaci suna zaman doya da manja wanda ya janyo rasa rayukan ɗaruruwan mutane a tsakanin kabilun da suke zama a garin taba balewa jihar bauchi tun zamanin kaka da kakanni sarakunan fulani da nisayawa sun yi bayani kan taron zaman lafiyar sunana joseph sale sarkin gurumbul kabilar sayawa wannan taro namu mun yi shi domin da ana jin waiwai ne muna zaman lafiya mun kai wani wuri wanda mu nuna wa duniya cewa mu al'umman sayawa da fulani muna zama lafiya shi yasa muka kiro nuna wa duniya sanadiyan wannan taro kuma shine ɗanmu wanda yana majalisa na tarayya wato honorable yakubu dogara da shi da aminu tukur a yankin fulani suka nuna mana yadda za mu sami zaman lafiya a yankinmu ya zo da mu juna mu rungumi juna mai zaman lafiya ni ne jauro Gaidu mai ba da miyatti allah na karamar hukumar tufa da shawara mahimmancin wannan taro a rayuwa na ba zan taɓa manta da wannan rana ba har iya karshen rayuwa don dalili a nan aka haifi iyayena ni a bangare guda sai in ce ni ba sayi ne amma asali na ba ne dalilin da zai sa a bangare ɗaya ni ba sai ne kakana ana kiranta da suna ngara yar muwar kenan yau ina da shekaru 81 da na yi jeton har in karasu ba zan taɓa ganin hasken rayuwa irin ta yau ba mun samu yaya na gari barista dogara aminu tukur sun yi rawar gani allah kuma ya saka masu da alheri su ma shugabannin matasan tsayawa da na fulani sun yi bayani kan wannan taro na zaman lafiya sunana murtala nuhu chairman mai allah ta faɓa local government na matasa abinda zan faɗa a takaice shine lallai wannan haɗin kai da kuka gani wanda aka kira wannan taro ba daga yau ya fara ba da farko an zauna da dattawa aka samu mu matasa a ciki muka yi zama na farko zama ɗaɗɗaya sanda muka yi zama goma sha biyu ba tare da sanin duniya ko jihar mu ta bauchi ga irin matakin da mu muka ɗauka don zaman lafiya wa kanmu ba shi ne muka dawo muka kira don mu tabbatar muku ku gani cewa zaman lafiya in allah ya yarda ya samu kuma yana kan samuwa yana ci gaba ni ne mai suna yusuf wai tafabula shugaban matasan siyawa e, shawaran da zan ba ma 'yan uwana matasa da nima kaina a ciki shine cewa a duk inda matashi yake a faɗin duniya dole ya iya sanin cewa ba jansinsa kaɗai ne da ya zauna a gurin ba ya kuma iya sanin cewa mu cire son zuciyar mu a duk abin da ya taso sannan duk wani abin da ya tashi ba saurin fushi a yi ɗauki ko mataki a je a ce za a yi barna ba. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kuna shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ƙasar Nijar kuma bikin ranar ma'aikata ta duniya ce suka yi karo na 187 ga wakilin muryar Amurka ɗin Shaibu Mani wanda ya aiko mana da hirar da ya da Alhaji Abdu Shawai shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta duniya. To, su wa'annan ka'idodi guda bakwai wa'anda Kurawar ke aiki da su, ka'idodi ne wanda ita kuraru bayan da za a ta wani aiki ko wani taimako in ba cikin wannan hanya ba ta ka'idodin nan guda bakwai su kuma ka'idodin nan guda bakwai a turance ana ce masu shi shine imani kanan akwai independence kenan za ka aiki ba tare da wani ya tilasta ka ba ko ya ce zo kai kaza ko ku nan nike son ka mana aiki akwai abin da ake ce ma neutrality kenan kai ba ruwanka da kowa aikin da ya kasa gaban ka shi zakai babu wani wanda zai zuwa ya matsa maka akwai eh, eh, impartiality wannan aiki shi kuma da kake na kuraru ba yiwuwa kana cikin yin shi don ka ga wannan dan uwanka ne ka taimaka mai hiye da wanda ba dan uwanka ba akwai abin da ake ce ma unity ita kuraru a duniya guda ce babu wata wadda ke kamata ita kaɗai ce ko da kaga kurasan rouge wannan wata ja to kambacin kura rouge yake ƙasa larabawa su suka hison da sa wannan eh, wata ja maimakon kura rouge kana akwai abin da ake ce ma universalte shi kuma na universalte kenan a duniya duk inda za ka shiga gidan duniya ka iske kura rouge kuma in ka iske ta ita, kaɗai ce ba tare da wata kura rouge ta wata wani ƙauli ba eh, akwai na bakwai shine zancen volontariya shi kuma mai ake ni wai duk wanda kaga yana aiki gidan eh, cikin kuraru to ba wanda ake biya ba ne kowa shi ya sa kan shi ya zo ya kawo aiki ya ba da wani lokaci in ɗaya rana ne cikin sati in sati ne cikin wata in wata guda ne cikin shekara shi dai ya zo ya rubuta sunan shi a kuraru ya ce in an tashi neman wanda zai aiki kaza shi yana da dama a zo a neme shi ya zo ya wannan aiki kyauta ba tare da an biya shi ba ana jira maraɗi ko za a ɗan bayyana mana kaɗan ayyukan da ruji take ma talakawa ko al'umma to kamar yadda ce ma daga can baya ɗazu cewa da muna da ruji ta espan wadda ta zo ta kawo mu tallafi nan niya daga biyar zuwa yau ta tallafa mu kusan miliyar guda wa'anda aka je aka aiki da su cikin jiha gidan rinji da ma darunfa su kuma abubuwan da aka yi su ne na taimaka mutane bisa ga abin cimaka da bisa abin rayuwa da abin bisa abin kiwo da bisa rijiyoyi da bisa noma da duk fanni-fanni mun zo mun tambayi wannan kural ta espanya ta kawo mu tallafi mun zo an taimaka mutanen na wa'an gajohi da na gaya ma bancin su ma nan gaban allah da kuma muna ƙara eh, eh, danƙon zumunci ga kurarus ta espanya din nan za mun yanzu kuma cikin eh, departament na da kwaro su ma na wurin a ga abubuwan da ake iya musu jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai shatan zamani jama'a ga zance zani To haka yake hirar wakilinmu kenan na Nijar Sha'ibu Mani da kuma shi Alhaji Abdu Shawe wanda shine shugaban kungiyar ah, ba da agaji ta Red Cross da take Nijar. Sannan yanzu bari mu leka ga Bello domin ya sake dawa da shirin mu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. malaman addinin musulunci daga ɗarikokin sunni da shi'a na ci gaba da tattauna yadda za a samu zaman lafiya da fahimtar juna a birnin yola ba da Allah shi ka ci daɗiyanta shaida ba da laifin komai. Jama'a masu haramu Assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. har yanzu malam abubakar lugga na jama'at nasirar islam mai wakiltar ɗarikar sunni da malam abubakar abubakar na dandamalin malaman makarantun gaba da sakandare da ke wakiltar ɗarikar shi'a a birnin yola suna ci gaba tattauna yadda za a samu kwanciyar hankali da haɗin kai da girmama juna tsakanin waɗannan ɗarikokin guda biyu wakilin murya amurka sanusi adamu ya ci gaba tattaunawa da su gashi dai duka dai ra'ayi ya zo daya ma'ana dai shine zaman lafiya ita ce abin da ake bukata muhimmi a addinance to idan muka lura al'amura na yau da gobe cikin jama'ar mu za mu ga cewa daga dukkan misalai dai jama'a ko kuma makwabta na addini a kakkausar suka saboda rashin zaman lafiya da ake samu tsakanin yan uwa musulmai akwai hanyar da za a bi a samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin nan guda daya duk da cewa an rabu na'am to alhamdulillah ah, kamar yadda muka ce na faɗa tun a baya tarifin zaman lafiya shine kasance ko me an sa shi a muhallinsa duk lokacin da kaga kamar yadda na bani ɗazu duk lokacin da gungun al'umma ya kasance ana samun jayayya ko kuma babu zaman lafiya a misali a cikin alkur'ani Allah yana ce mana fala tanaza'u wa tafshalu wa tashabarihu a karshe a karshen ayan yana maganan fasbir inna Allah ma'as sabirin ubangiji allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani a wannan ayan yana cewa fala zau kada ku yi jayayya kada ku yi jayayya a tsakaninku eh, saboda idan kuka yi jayayya zai kasance za ku yi rauni wato da kuna zanne lafiya mm. amma yanzu sai kuka samu sabani sai kuka shiga jayayya a tsakaninku wanne ce kaza wanne ce kaza wanne ce wani kaza ne wanne ce wani kaza ne to allah maɗaukakin sarki maɗaukacin sarki a wannan ayan yake cewa to za ku yi rauni sannan kuma ƙarfinku ko kuma haɗin kanku ko kuma izzanku to zai gushe sai zama kun zama ba komai ba sai Allah yake cewa ku yi haƙuri inna Allah ma asabiri lalle Allah yana tare da waɗanda suka yi haƙuri ne gungun al'umma ko da nan musulmi ne ko kuma ba nan musulmi ba ko kuma masu mabambanta addinai ko kuma ra'ayi idan har suka fara jayayya to wannan haɗin kansu da kuma zaman lafiyansu ɗin nan za a samu rauni tsakanin su kuma haɗin kai ɗin zai samu rauni sai ya kasance yanzu ba su zama sun siya maɗaurin ki ɗaya ba to daga nan kuma sai a fara ƙyashi da mugunta da keta har ma kila kai ga faɗa to ubangiji yana cewa duk lokacin da aka samu al'umma guda biyu aka samu wannan jayayya ɗin to shi yana tare ne da masu hakuri to kaga a wannan ayan zamu fahimci cewa hakuri shine babban al'amari tunda Allah zai kasance da masu hakuri to mu yi kokari mu kasance mu daure mu yi haƙuri da junanmu watakila dole ne in an samu al'umma wasu za su yi maka wani abu wanda ba za ka gamsu ba to abin da za ka yi shine ka daure sannan kai yi afuwa idan akwai dauriya akwai afuwa to za a samu fahimtar juna idan an samu fahimtar juna to za a zanna lafiya idan aka zanna lafiya kuma to za a ci gaba so ina gani ta wannan hanya din na farko a fahimci juna na biyu a girmama ra'ayin juna na uku a kau da kai ga a wato a kau da kai idan mutum ya maka abun da baka ji daɗi ba ka kau da kai kai afuwa to idan aka bi abubuwa matakan nan guda uku zuwa hudu to insha Allahu za a zana lafiya. Madalla zan sake maimaita wannan tambaya guda ɗaya gare ka. Shin addinin musulunci na shan kakkausar suka daga kasashe daban-daban da kuma al'umma daban-daban game da rashin zaman lafiya da ake samu tsakanin 'yan uwa musulmai akwai mafita akwai wata hanya da za mu samu ko kuma da za mu iya shatawa domin a kai ga zaman lafiya eh babu shakka akwai akwai mafita akwai hanya da za a bi a ah, wannan hanyar bai wuce qur'ani da hadisi ba menene Allah ya ce me manzon Allah ya ce kullun ya zama mutane suna bin wannan musamman abu idan ya zo da shugabanci ba al'umma za su zauna babu shugabanci dole akwai shugabanci akwai shugaba Allah ta'ala yana cewa atiullaha wa atiul rasula wa ulul amri minkum ku biyayya ga Allah kaga farko biyayya ga Allah yana warware dukkan rikici da rigima da ke tsakanin mutane to mutane zama da talakawansu da shugabanninsu an yi biyayya ga Allah na biyu ai biyayya ga manzon Allah me annabi ya ce abin da ke faruwa a ƙarshen zamani annabi sai da ya mana ƙarshen zamani alama kaza zai zo alama kaza zai zo to maganin abu mu yi biyayya ga manzon Allah don da ya faɗan ya kawo mana solution solution shine a ji ai biyayya ya shine zai wara matsala to ai biyayya ga manzon Allah sai ce wa ulil amri minkum Allah ya ce da shugabanni a cikin ku mm. wani abu bai maka daɗi ba amma shugaban ka yace ayi kaza tunda ba sabon Allah bane kai a wurin ka wannan ba shine hanyar da ya kamata yi ba amma sai kai hakuri kai biyayya to sai an an zauna lafiya sai yace fa na zatun fi shay'in in akwai abin da ka samu baraka akai hmm. ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yana ga haka zai wannan yace ba haka zai ba to faruddu ila Allah wa rasuli kuma da shi ga Allah da Musa idan dukkan musulmai hmm. za mu zo na mu dubi wannan to masu kawo sukan masu na kawo sukan don suna ganin babu biyayya a tsakani saboda haka sai a kawo suka amma in ana ga kun dunkule harshen musulmi ya zama daya in shugaba ya ce a yi kaza gaba ku hakan za ku yi shi da wanda ke so da wanda bai so da wanda abu ya masa daɗi da wanda abu bai masa daɗi saboda umarnin shugaba ne to mai kawo suka ba zai kawo suka ba. ya wani fa sabu muhammadu gunar ga ni ban yarda za ki da yau madala a gaida sunusu adamu da malam abubakar liga da malam abubakar abubakar jama'a abinda shirin nan baki ɗaya tana da kenan a yau sai a mako mai zuwa idan allah ya sa kai mu za mu koma birnin tare najeriya abuja inda a can wasu malaman na sunni da shi'a suke ci gaba tattauna yadda za a samu haɗin kai da girmama juna da zaman lafiya tsakanin waɗanda ɗari kokin guda biyu a yammacin afirka yanzu a madadin duk waɗanda ko jimoyoyinsu ni bello galadanci daga nan birnin washington dc ne ke cewa allah ya ba kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum To muna godiya na galadanci yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da wasiƙar buba mai gora gashuwa wanda ya ce fatan alheri ga murya Amurka. Don Allah ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar Yobe da cewa ya yi wa Allah ya ƙara wa 'yan a lokacin zirga-zirga. domin ko wallahi mu talaka muna shan wahala wajen zirga-zirga idan aka ce dokar ta fara musamman ma 'yan makaranta allah ya sa gwamnan namu ya ji sakona shi kuwa aminu dan kaduna amanawa cewa yau rana ce ta kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross kuma wannan ranar na da matukar muhimmanci kasancewar yadda kungiyar ke bada tallafi ga waɗanda suka tsinci kansu a cikin mawuyacin hali shi kuwa adam muhammad gitte da malam mustapha a ƙasar chadi cewa suka yi assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna so ku bamu dama mu yi kira ga shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya kamata ya sani zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma ya kamata ya yadda kwallon mangoro domin ya huta da kuda tunda al'ummar kasar ba su yadda ya yi tazarce ba to ya haƙura da yin tazarcen kawai wannan ita ce mafita assalamu alaikum murya amurka kalaman da ministan kuɗi ta yi na cewa za su ciyo bashi don yin albashi hakika wannan abin takaici ne da ɗaurewar kai ganin yadda ƙasarmu take da ɗumbin arziki bayan haka gashi a baya sun ce najeriya ta zarce kowace kasa a nahiyar mu ta afirka wajen bunƙasar tattalin arziki amma sai gashi babu kuɗin yin albashi sai an ciyo bashi wannan shine ra'ayin sade sa'idu daura shi ko adam a adam gasho cewa yi mummunan harin kuna bakin wake da yan bindiga suka kaddamar a wata makaranta da ke garin fatiskun a jihar yobe abin turne da allah wadai da fatan allah ya tona asirin masu aikatawa matakin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka na yi wa mazauna gidajen yari rigakafin cutar sankarau ya yi daidai wannan shine ra'ayin hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe assalamu alaikum voa hausa don allah ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnati mai jiran gado da ta yi wa allah ta yi wa annabi idan ta karɓi mulki ta tuno da mutanen karkara domin babu abin da wannan gwamnati mai barin gado ta yi wa mutanen karkarar muna fatan roƙonmu zai isa ga waɗanda aka yi domin su wannan shine ra'ayin abdulkadir adamu wuro dabo da tela manu mamukan to har ila yau dai ga bello galadincin dauke da takaitattun labarai jama'a yau juma'a takwas ga watan mayu ake bikin cika shekaru saba'in na ranar da a turai ake kira ranar nasara ko victory day a turanci wannan rana na tunawa ne da ranar shekara ta 1945 da sojojin hitler suka ajiye makamansu labarin da ya kawo karshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai a birtaniya dai an gudanar da bukukuwa da dama na tunawa da wannan rana yayin da masu kaɗe-kaɗe da rairaye eh, suka baza kan titunan kasar suna nuna farin cikinsu Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati biyu bayan nasarar jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazan jiya ko Conservative Party a Turanci, wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa alhamis dinnan duk da cewa ta goma shan ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnan doki mr cameron zai sake rike kujerar prime minister a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru biyar kuma jam'iyyar shi ta masu ra'ayi mazan jiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650 to muna godiya bello To jama'a shirin yammacin yau anan ya kammala sai kuma an jima da daddare za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin shi Bello Galadanci da ya taya ni gabatarwa sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau wato Vasco Valarish sai ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu alkhairinsa na barku da Halima da Jamila a cikin shirin yau da gobe. Bisalam.